Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. saurare Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. Murtala Faruk sanyin nan ne tare da Zara Aminu Fage. Da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a bakwai ga watan Afrilun shekara ta 2023. To kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su ga zara da kanun labarai. 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican a jihar Tennessee sun yi wani yunkuri na ba sabon ba na korar 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Democrat biyu daga majalisar dokokin jihar. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Gaza da Lebanon da sanyin safiyar yau Juma'a. Ma'aikatar tsaron Birtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrinta na yau da kullun cewa a baya-bayan nan rasha ta sake mamaye wani bangare a yankin bakhmut da ke ukraine to kanun labaran kenan a taskar rahotanninmu za ku ji cewa 'yan arewacin najeriya mazauna jamhuriyar niger na bayyana fargabar samun wasu matsaloli a yankin sakamakon soma haƙuwar barkatun man fetur. ga dukkan inda aka ce man fetur ya fita za a ga wasu fitintunu da wasu tashin hankali suna biyowa man fetur kusan yana sawa a sakankanci a saki wasu abubuwa da mu muke amfani da shi musamman mu arewa an san mu da noma da wasu abubuwa To shin waɗanne matsaloli ne ke karya lagon mata kan shiga harkokin siyasa da tsayawa takarar zaɓe a Najeriya? Za ki ga mace ma in ta fito tana tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa ana ce ana kiranta ba irin sunayen da ba a kiran su. kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirinmu na duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa haka kuma za ku ji kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu saurari kana kuma da tsarabar mota watan ramadan amma yanzu sai a gyara zama domin jin kashin farko na labaran duniya jama'a masu sauraron mu assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci 'Yan majalisar dokoki na jam'iyyar Republican a jihar Tennessee da ke kudancin Amurka sun yi wani yunkuri na ba sabon ba na korar 'yan majalisar dokoki 'yan jam'iyyar Democrat biyu daga majalisar dokokin jihar a Alhamis. 'Yan majalisar da aka kora sun shiga wata zanga-zanga a makon da ya gabata a fadar gwamnatin jihar. inda suka kira a ƙara tsaurara matakan mallakar bindiga. biyo bayan harin da aka kai a wata makaranta a Nashville inda aka kashe mutane uku da ɗalibai uku 'yan shekaru tara. Sai kuma 'yar majalisa ta uku ta kauce wa tsigewa da ƙuri'a ɗaya. Justin Jones ɗan majalisar jihar na jam'iyyar Democrat a Nashville ya ce, Jihar Tennessee na amfani da ƙarfin iko wajen korar 'yan majalisa uku kuma abokan aikinsu. su. saboda kawai suna da rinjaye da za su iya yin hakan. 'Yan majalisar da aka kora Jones da Justin Pearson Amurkawa baƙaƙen fata ne. Sai kuma 'yar majalisa ta uku Gloria Johnson mace farar fata wacce ta tsira daga korar. Sai dai shugabannin jam'iyyar Republican sun musanta cewa korar na da alaƙa da launin fata. Shugaban Amurka Joe Biden ya wallafa a shafinsa na Twitter cewa an harbe mutane uku da yara uku a harin da aka kai amma abin da 'yan majalisar suka fi mayar da hankali a kai shine hukunta 'yan majalisar da suka bi dubban masu zanga-zangar lumana suna kira da ɗauki tsauraran matakan mallakar bindiga wannan abin mamaki ne kuma rashin bin tsarin demokradiyya ne. Isra'ila ta kai hare-hare ta sama a Gaza da Lebanon da sanyin safiyar yau Juma'a a matsayin ramuwar gayya kan harin rokoki da gwamnatin Isra'ila ta ce ta ɗora alhakinsa a kan ƙungiyar Islama ta Hamas. An yi ta jin ƙarar tashin bama-bamai masu ƙarfi a wasu sassan Gaza. yayin da jiragen yakin Isra'ila suka kai farmaki kan wuraren da sojoji suka ce ramuka ne da Hamas take kera makamai. Rundunar sojin Isra'ila ta ce ta kuma kai hari kan cibiyoyin Hamas da ke kudancin Lebanon a hare-haren da ta kaddamar a yau Juma'a. Wani gidan talabijin na kasar Lebanon ya ce an samu fashewar abubuwa a birnin Taya da ke kudancin kasar. a baya-bayan nan dai ana ta zaman ɗarɗar a yankin bayan aron gama da aka yi tsakanin 'yan sandan isra'ila da Falasdinawa a cikin masallacin al-aqsa na birnin kudus wurin da kashi uku na musulman ƙasar suke ibada kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce rikici ya sake barkewa a masallacin al-aqsa a yau juma'a kafin sallah asuba. tsakanin 'yan sandan Isra'ila da ke rike da sanduna da kuma Falasɗinawa masu ibada suna rera taken goyon baya ga Hamas. To can an jima zara za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. To amma kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Wasu 'yan arewacin Najeriya mazauna ƙasar jamhuriyar Nijar suna bayyana fargaba kan illolin da su haƙo ɗanyen man fetur zai iya haifarwa a yankin. duk da yake dai sun aminta cewa wani babban ci gaba ne da zai inganta sha'anin tattalin arzikin yankin to amma suna ganin idan ba a ɗauki matakai ba yankin na arewa na iya kasancewa da matsaloli irin na naja delta daga agadez ga rahoton hamidu mahmud watanni kusan biyar da shugaba muhammadu buhari na najeriya ya kaddamar da hakar fetur a kalmoni da ke iyakokin jihohin bauchi da gombe a arewa maso gabashin najeriya shugaban kasar ya sake kaddamar da hakar man a karamar hukumar obi da ke cikin jihar nasarawa wannan yasa an fara hakar fetur kin wanda shine abu mafi daraja da kasar ke da shi a wurare biyu a arewacin kasar yayin da mutanen yankin ke murna game da hako mai a arewacin kasar wasu fargaba suke da abin da ya faru da yankin neja delta mai albarkatun mai na gurɓata muhalli da ayyukan masu fasa Masa bututun mai ya faru a arewacin kasar malam lawan ahmed dan asalin yankin arewacin najeriya ko mamba a kungiyar 'yan najeriya mazauna nijar dole mu ji fargaba misalai ga dukkan inda aka ce man fetur ya fita za a ga wasu fitintunu da wasu tashin hankali suna biyowa lallai abin farin ciki ne amma kuma abin yana tare da hadari to hadarin yakan zo ne in aka buɗe kofa an ce sai bango ya tsage kadangare ke samun wurin shiga ai shi ma ka'idan man fetur duk inda aka haƙo shi sai an samu wannan matsala hukuma ta kafa hukuma na musamman akan wannan tunda aka kaddamar da aikin haƙo mai daga arewa maso gabashin najeriya ne dai yan yankin suka fara murnar cewa wannan wata dama ce ta bunƙasa tattalin arziki yankin da ma ƙasar baki ɗaya sai dai malam ibrahim saraji na ganin samar da daidaito tsakanin al'ummomin yankin da shugabannin zai taimaka wajen kawar da duk wata fargaba da mutane matasa na arewa ke da. Na yi zaman da asalin man fetur din yake a Najeriya kudancin Najeriya. Abin da yake za a samu daidaito ga duk inda aka samu irin wannan abu ya zama dai da shugabannin da talakawan da suke iri wurin an samu daidaito a tsakani. Bangaren gurbata muhalli kuma daman dole in dai aka samu irin wannan harkar man fetur a wuri gurbatan muhalli yakan samuwa. Amma abin da za a yi a shafe mutane duk wani fargaba da wani gurbata shine a ce akwai wani tsari da za a yi da za a dinga biya miliyan wannan mutane da suke nan yankin to insha Allah ko da tashin su aka yi su koma wani wuri ba za su ji ciwon wannan abu ba bayan shafe shekaru ana hakar fetur a yankin Neja Delta mutanen wurin suka fara kokawa kan rashin amfana da alherin man da ake kokawa daga yankin nasu to sai dai yan arewacin Najeriya na ganin samarwa matasa aiki yi zai taimaka wajen kawar da duk wata fargaba da matasa ke da ita malam Sani wani yan arewacin Najeriya ne mazaunin Agadez wayanda ba sa aikin komai su ya kamata ina ganin a samu a wajen nan ina su kaga an yi maganin zaman banza da suke yi za a samu ci gaba na tattalin arzikin ƙasa da kuma rage wasu fitintunu da za su rika tasowa a gun wayanda ba su da aikin Malam Isiyaku Abdullahi cewa yayi ya kamata mutanen arewacin Najeriya su guji sakacin da ka iya sa su kin aiki saboda tunanin cewa an samu arzikin mai a garin su. Wannan abun alfahari ne abun farin ciki ne muna ganin wannan abun ci gaba ne abu ne wanda wannan gwamnatin gaskiya ta yi namijin kokari. Gaskiya hakika abun fargaba ne saboda shi man fetur kusan yana sawa a sakankanci a saki wasu abubuwa da mu muke amfani da shi musamman mu arewa an samu da noma da wasu abubuwa to kaga samun wannan ma za a iya sakar duwa wayannan abubuwan wannan abun fargaba ne masana dai na ganin abin da ya kamata arewacin najeriya ta yi shine ta sa mutanen da ake hako mai a wuraren su kafa kwamitin amintattu da za su rinka kula da yadda ake sarrafa kuɗin hamd mahmud murya amurka daga agadas jamhuriyar niger To a gaida Hamid Mahmud daga Agadez ta jamhuriyar Nijar. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, sannan kuma ana iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na yanar gizo da facebook da twitter da instagram yanzu kuma ga zara da ci gaban labaran duniya a yau juma'a ma'aikatar tsaron birtaniya ta faɗa a cikin bayanan sirrinta na yau da kullum kan mamayar da rasha ta yi wa ukraine cewa a baya-bayan nan rasha ta sake mamaye wani bangare na yankin bakhmut da ke ukraine Rahoton ya ce dakarun Rasha sun samu damar mamaye tsakiyar garin Bakhmut kuma sun kwace gabar yammacin kogin Mahmud. Sabon rahoton ya nuna cewar sojojin Wagner da kwamandojin ma'aikatar tsaron Rasha sun dakatar da faɗan da ke tsakaninsu tare da kuma inganta haɗin gwiwarsu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ƙarfafa wa shugaban China Xi Jinping gwiwa. da ya yi amfani da alakar da ke tsakanin china da rasha don taimakawa wajen kawo ƙarshen yakin rasha a ukraine macron ya shaidawa shugaban china hakan ne yayin ganawarsu a jiya alhamis a birnin beijing inda ya ce cin zarafin da rasha ke yi a ukraine ya yi illa ga zaman lafiyar duniya. A yau Juma'a jami'an tsaron gabar tekun kasar Japan na ci gaba da bincike da aikin ceto wajen neman jirgin saman sojin Japan da ya ɓace a jiya Alhamis a tsibirin kudu maso yammacin kasar da ke kusa da kasar Taiwan. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya rawaito cewar, Ministan tsaron Japan Yasukazu Hamada ya ce ba a samu ko ɗaya daga cikin ma'aikatan jirgin da ya ɓace ba. Yasunori murishita shugaban rundunar kare kai na ƙasa ya faɗa a wani taron manema labarai a jiya Alhamis cewa ana kyautata zaton jirgin saman kirar Black Hawk ya faɗa cikin tekun bayan da aka ga wasu abubuwa da ake zaton sassan jirgin sama ne a yankin. jami'ai na gsdf sun ce jirgin saman mai saukar angulu na dauke da mutane goma da ke gudanar da ayyukan sa ido a kusa da tsibirin mayakojima mai tazarar kilomita 400 daga gabashin taiwan jirgin ya bace da misalin karfe 4 da minti 33 na yamma a jiya alhamis an aika da jiragen ruwa masu gadin gabar tekun japan kuma hukumar kuma hukumar gsdf ta shiga bincike wani jami'in tsaron amurka ya shaida muryar amurka cewa sojojin amurka sun bayar da goyon baya ga ayyukan bincike da ceto jami'ai sun ce jirgin mai sarkar angulu ya taso ne daga mayako jima kafin karfe hudu na yamma kuma ya shirya komawa tsibirin bayan karfe biyar na yamma. A gaida Zara Aminu fage da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake waiwayar bangaren rahotanninmu. A Najeriya mata sun daɗe suna kokawa kan yadda suke zargin mazaje na yin kaka gida a harkokin siyasa da tsayawa takarar mukamai a lokacin zaɓe. Lamarin da akasari yake mayar da matan 'yan amshin shata a tafiyar da mulki da gwamnati. ɗaya daga cikin 'yan fafutukar sauya wannan halayya kuma 'yar gwagwarmaya aisha yusuf ta zayyano wasu daga cikin dalilan da ke karya lagon mata wajen shiga ka'in da na'in a sha'anin siyasa musamman a arewacin najeriya a wata tattaunawa da ta yi da grace alheri abdu a nan ofishinmu na washington dc da yake zaki ga mace ma in ta fito tana tana cikin siyasa sai ana ce mata karuwa ana ce ana kira ta sun ba irin sunayen da ba a kiran kiran su saboda haka wani yakan sa wasu mata masu ki fitowa su yi abin nan amma babba abu dan mutane za su yi magana mutane sun saba magana ba irin sharri da ba su kama ba muddi dai kana ma da murya muddi dai kana wani abu dole sai a kawo maka irin shari daban-daban ka bar mutane da surutan su ta yi tunda Allah babban abin shi ne duk abin da ake yi zuciya actions are judged according to intention hadisi ne na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk abin da mutum zai mutum allah na duba zuciyar mutum dan kun kai san abin da kike ga abin da ya kamata da kuma kin fito kuma kina son ki kwace haƙƙin jama'a kuma kina son ki kula da jama'a duk wani abin da mutane za su faɗi bai kamata ya dame ki ba amma it's part of it kuma ki ga sai ka ga mazajen mazaje wasu ba su yadda matan su yi siyasa wasu kuma irin iyaye ne ba su yadda ba wasu kuma kawai dai jama'a ba ko da wasu kuma rashin kuɗi wasu dai abu wasu kawai sai ah, ba su zaɓi mace ba amma sai ka ga gardin da ya ce maka wai ba zai zaɓe ki ba kina mace rashin ba kunya ba tsoron Allah zai zai same ki ce yana neman wani abu taimako wajen ki da ke mishi taimakon kuma bai san cewa da gwamnati din da zai zaɓi mutanen da suke idan suka shiga ciki za su ɓata ƙasar wahala da talauci da kunci za ta samu mutanen amma za su ce wai abu za su zaɓi mutane ba a wani lokacin wani abin kuma suka ga kamar rashin hankali ne ko kuma rashin dai ganewa ne dai ni ba na ganewa amma dai babban abin da mata ya kamata su sani shine cewa harkar siyasa takan shafi komai da komai cikin rayuwa kuma a cikin Najeriya ne da muke ciki mata sun fi wahala mu ake kashewa matan da muke wahala ana wa mata fyaɗe ana hana mata samun aiki wasu da suka zama yan gudun hijira suna nan suna fama Allah kaɗai ne su halayen da suke samun kansu saboda haka siyasan nan idan mutane ba su tsaya sun shiga wannan siyasa ba haka za mu ta samun mutanen da suke shigowa za su zama shugabanninmu suna abu da suka ga dama kuma yawancin mutane suka cewa wai wani abin kaddara ne a wani abu ba kaddara ba ne ba gagganci ne idan mu yi abin da Allah da ya kamata ba ya za mu zo mu ce wai kaddara ne mu muka jawo kan ai ya zaki bayyana shekaru takwas na Muhammadu Buhari da ke barin gado kuma menene shawararki ga gwamnatin da za ta karɓi mulki a nan da watan mayu ai abin ai gwamnati buhari ko kai an ce allah wata rana ka ya lallace kallon kitse aka yi wa rugo abin da zaci don talakawa gaskiya sun wahala akan bahari. shekara da shekaru kafin ma ya zama shugaban kasa suna nan suna fitowa ko lokacin na tuna lokacin na da shekara dubu biyu da goma sha eh, biyar kafin zaben nan da zai yi kadi goma sha hudu da lokacin da zai yi declaring haka mutane suka tuka abuja nake suka rika zuwa daga ko ina ba kuɗi ba kuma har wasu kwana suke a waje mutumin nan ya hau da mulki sai ya juya wa talaka baya sai yanzu mutanen ga halin ai kowa na cikin halin wahala talauci kunci abinci wannan ba abinci kuma babban abu ko tausayi ko magana mai daɗi babu daga wajen shi to akwai masu cewa bai san ai hakan na faruwa ba to ina amfanin shi shiga wurin idan ya san cewa ba zai sani ba kana shugaban kasa ka ce baka sani ba a haka shugabanci yake mun sa mun ga sayyidina umar lokacin da yake fito lokacin da yake eh, abin nan yana yawo ya duba waye waye yake da wani matsalar. har ya samu macen da yake da ita da yayanta ba su ci abinci ba za ka zauna idan ya tsaya gaban Allah zai zai cewa Allah wai bai sani ba to idan ya san ba zai sani ba me yasa ya hau karagar me yasa ya nemi a zaɓe shi sannan ka shiga ciki ka ce baka sani ba wani zancen mutum ya ce bai sani ba zancen nan ta mata so ba Aisha Yusuf kenan wata 'yar fafutuka a Najeriya su da Grace Alheri Abdu. Kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a ji za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. makonnin da muke ciki ne tsohon shugaban amurka donald trump ya gurfana a gaban wata kotu a unguwar manhattan a birnin new york inda aka tuhume shi da laifuka 34 da ke da nasaba da biyan kudin toshiyar baki ga wata mai fitowa a fina-finan batsa don ta shiru da bakinta kan wata mu'amala ta kunciya da ta yi zargin sun yi da trump tun gabanin ya zama shugaban kasa kudaden da ake zargin trump ya sauya asalin dalilin da ya sa aka biya su trump dai ya sha musanta yin ba daidai ba ya kuma kwatanta wannan shari'a a matsayin bita da kullun siyasa sannan a gaban kotun ma ya ce ba shi da laifi a dukkan tuhume-tuhumen da ake masa to shin wannan shari'a za ta iya hana trump tsayawa takarar shugaban kasa kuma mai fadar white house ta ce dangane da zargin da 'yan republican ke yi cewa wita da kullun siyasa ne kaɗan kenan daga cikin batutuwan da zamu mai da hankali a kai a shirin namu na duniyar amurka na wannan mako sunana mahmud lalo madalla to tsohon shugaban amurka donald trump ya faɗa wa kotun manhattan a new york cewa bai aikata laifin komai ba a tuhume-tuhume da aka zayyana masa a ranar talata da ta gabata bayan da ya mika kansa ga hukumomi masu shigar da kara a birnin new york suna tuhumar trump da aikata laifuka 34 waɗanda suka ce na da nasaba da biyan wata mata mai fitowa a fina-finan batsa kuɗin toshiyar baki dukkan laifukan dai sun fada ajin manyan laifuka a dokar amurka ana zargin trump ya biya stormy daniels dala 130 don ta rufa masa asiri kan zargin neman ta da ya taɓa yi kafin ya zama shugaban ƙasa trump dai ya sha musanta wannan zargi bugu da ƙari ana zargin trump ya yi karya wajen ba da bayanan kudaden hada-hadar kasuwancinsa inda ya gabatar da wannan kudi da ya biya matar a matsayin kudin aikin lauya alhali ba haka ba ne trump dai ya musanta dukkan tuhuma tuhumen da ake masa idan kotun ta manhattan ta samu trump da laifi a ƙarshen wannan shari'a hukuncin da doka ta tanada ya hada hadda zaman gidan kaso ko da yake ba lallai bane alƙalin ya yanke masa wannan hukunci na zaman gidan yari to shin wannan shari'a za ta iya sa trump ya kasa tsayawa ta karar shugaban ƙasa ko da an same shi da laifi ana kominski farfesa ce a makarantar koyar da aikin lauya a new york ta kuma faɗawa abokiyar aikinmu carol dam cewa So from a legal perspective, um, it does not prohibit him in any way from running for president or even becoming president. Um, ce idan ka kalli abin ta mahangar shari'a hakan ba zai hana shi takarar shugaban kasa ba ko ma zama shugaban kasa. Ka'idojin da kundin tsarin mulkin Amurka ya tanada ga masu sha'awar zama shugaban kasa ba su da yawa. Saboda haka za a iya samun sa da laifi kuma a yanke masa hukunci. amma kuma kan ba zai hana shi takarar shugaban kasa ba. To tun dai a ranar ta talata aka ba da belin Trump ya kuma koma gidansa na Mara Lago da ke ja Florida inda ya yi wani jawabi ga magoya bayansa. They can't beat us at the ballot box, so they try and beat us through the law. Trump kenan yake cewa sun san cewa ba za su iya kada mu a zaɓe ba, shi yasa suka bullo mana ta ɓangaren shari'a. irin ƙasar da muke rayuwa a ciki kenan amurka ta zama abin da ta zama to fadar shugaban amurka ta white house ta ce ba za ta ce komai ba dangane da wannan shari'a tana mai cewa hankalinta ba kan wannan shari'a yake ba karen jean ita ce sakatar yada labarai a fadar ta white house It's an ongoing uh, case, so we're just not going to comment on the case uh, specifically. Ta ce wannan shari'a ce da ake kan yi, saboda haka ba za mu ce komai ba. shugaban kasa zai ci gaba da mai da hankalinsa kan yi wa amurkawa aiki kamar da ya saba yi a kullum da dai tsakar ranar talata trump ya mika kansa ga hukumomi inda aka gabatar da shi a gaban kotu a wani lamari da ba taba gani ba tun da safiyar ranar dandazon magoya bayansa da masu adawa da shi suka yi da fifi a kofar kotun don kallon yadda zaman shari'a zai kaya trump mai shekaru 76 shine tsohon shugaban amurka na farko da ya fuskanci tuhumar aikata laifi a tarihin amurka a bara ya ayyana burinsa na sake tsayawa takarar shugaban kasa a zaben da za a yi a shekarar 2024 to masu saurare baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin na duniyar amurka na wannan makon sai wani jikon idan allah ya kai mu yanzu a madadin steve harman da carol van damme sai julie leathers gresham da ta haɗa mana shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a wani mako idan allah ya kai mu sau madalla yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da ku masu saurare kuke aiko mana ta imiya To a yau daga dandalin namu na sakonni za mu fara ne daga sakon Ibrahim Mazu Mada Bakinawa na jihar Zamfara ta ce ni dai kullum addu'a ta ita ce Allah ya ba jihar mu ta zamfara zaman lafiya mai ɗorewa domin rashin zaman lafiya wallahi ya sa komai a jihar ya koma tangal-tangal. Sai kuma sako daga Ayuba Isa garin sarkin noma shi kuma ya ce a gaskiya shirin gwamnatin Najeriya na cire tallafin mai fetur zai sa talakawan Najeriya mu shiga wani yanayi don ganin tsadar rayuwa da muke fuskanta. Allah shi kyauta. Sakonmu na gaba ya fito ne daga Nasiru Kainuwa Haɗejiya. Ya ce da zarar jami'in tsaro ya nuna gaskiyarsa a fili to 'yan uwansa jami'an tsaro ta wajensu zai fara samun ƙalubale. a kasuwanci da zarar ka sassauta wa al'umma masu irin kasuwancinka za su fara zargin ka. idan ka faya nuna kyauta da kyautatawa ga matarka yan uwanka na jini su za su fara faɗin matarka ta mallake ka wannan kaɗan kenan daga yanayin da al'ummar najeriya ke rayuwa cikin rashin tausayin juna da neman na ƙasar juna To ta yaya za mu ga daidai babu gaskiya da kyautatawa junanmu? saƙonmu na ƙarshe ya fito ne daga Alhaji Umar Foreba Gashuwa. Ya ce to bankin duniya ba girin girin ba dai ta yi mai wajen baiwa Najeriya tallafin miliyan 800 domin idan babu rami me ya kawo rami To godiya muke yi ku ci gaba da aiko mana da sakonninku a kullum kuma ci gaba da kasancewa da mu. To kafin mu kai ga labarai a takaice ga wannan nasihar albarkacin wannan wata na Ramadan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كنا تاري da dan uwanku ahmad tijjani usmanu nufu sharubutu wanda yake ya mai da malam a wancan masallacinsa da yake yayi shi a joma shine wanda yake yake ba da sallah a wurin to na ji da wannan wata watan azumin ramadan abin da ke ya kamata mu koyi mu yi ta'adantu da wa'annan halayyar nan shine mu yi kokari mu sa tsoron allah gaba kamar yadda manzo Allah ke ce muna da Allah ya ce muna la'allakum tattakun kaga nan ya nuna mana tsoron Allah shine manzo Allah ke ce muna wani abu ne tsoron Allah tsoron Allah shine me imtisalul awamir shine kamanta horo na Allah waji sinabin nawahi da nisantan ababa na hane-hane da yake Allah subhanahu ta'ala ya hane mu fi zahiri a fili wal da boye ta mai kokari ba wannan azumi kurum za mu ji tsoron Allah ba tsoron Allah yana son shi ko ba yaushe ga bawa mu'mini ya zamo tsoron Allah na tare da shi saboda tsoron Allah shi ne kai bisa kan komai kuma shi wannan azumin watan Ramadan yana ba mu darasi babba wani irin darasi ne za ka fahimci yadda yau rayuwa yake yadda halin yunwa yake yadda halin kishirwa yake yana ƙara muna tausayi sai manzan Allah mai tausayi ne yau kana nan wani bawan Allah ya leko ya ce maka wallahi yunwa nake ji to kai ma ai ka jarrabi azumi ka ga yadda yake yake shi yasa ka tausaya masa ka bashi shi wannan azumin watan ramadana a darasin da yake yake bamu yana nuna muna kulawa da bautan Allah kada ya zamo cikin azumi ne kurun za a ganmu ba mu wasa da safe da yamma da rana da daddare a ce kurun muna kulawa da ibadu a'a bayan ma an gama azumi mu yi kokari mu dore bisa kan wannan bautan Allah to da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice An gicciye wasu 'yan kasar Philippines su takwas don kwaikwayon irin wahalar da Yesu almasihu ya sha al'adar bikin Good Friday. Al'adar bikin da ke tara dubban masu ibada da masu yawon bude ido zuwa kasar Philippines duk da cewa cocin Katolika bata amince da shi ba. An ci gaba da al'adar bikin gicciyewa a ƙauyen San Pedro Cotod da ke lardin panpanga a arewacin Manila. bayan dakatar da shi na tsawon shekaru uku sakamakon barkewar annobar corona kimanin mazauna ƙauyukan goma sha biyu ne suka yi rajista amma maza takwas ne kawai suka shiga ciki har da mai zane-zane robin enaji ɗan shekaru 62 wanda aka gicciye shi a jikin katako karo na 34 a san pedro a cikin wani taron manema labarai jim kaɗan bayan an gicciye shi Enaji ya ce ya yi addu'a don kawo ƙarshen annobar COVID-19 a duniya da kuma kawo ƙarshen mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine, wanda ya ba da gudunmawa ga hauhawar farashin gas da abinci a duniya. Wani mutum mai 'ya'ya hudu ya ce yana son ya yi aikin tuban saboda shekarunsa kafin ƙarshen shekara mai zuwa duk da yake zafin buga kusar ba mai tsanani ba ne. ya ce ko da yaushe yana jin fargaba kafin kowane gicciyewa. tumadilla masu saurare da haka muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na wannan lokaci sai kuma a dakace shirin mu na yau da gobe sannan idan allah ya kai mu can da dare wato karfe tara da rabi agogon najeriya da niger wato karfe takwas da rabi kenan agogon gmt da ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kam a madadin zara aminu fage wadda ta taya ni gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham da ta kula mana da sauti ta kuma ba da umarni sai injiniyan mu na yanzu ni Murtala Faruk Sanyin na ke muku fata alkhairi ma'assalam.